An kwashe shekaru goma sha biyu ana kai gwauro ana kai mari a shari'ar da hukumar EFCC mai yaƙi da yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta shigar inda aka tuhumi Oji Uzo Kalu da wasu laifuka 39 musamman ma laifin haɗin baki tsakaninsa da kamfaninsa Slok Nigeria Limited da wani daraktan kula da kuɗaɗen gwamnatin Abia har naira biliyan bakwai da ɗigo shida. Lauya mai zaman kansa a Abuja Isa Bello ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. bai zama tilas ya zamanto shi oji uzo kalu ya tafi ɗauri ba abinda za mu yi tsammanin zai biyo baya shine shi oji uzo kalu da shi da lauyoyinsa ba za su yarda da wannan hukunci ba za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa ne kuma suna da damar su ɗaukaka wannan ƙara bisa ƙa'idojinmu na dokokinmu a cikin kwana casa'in to idan ya ɗaukaka ƙara a cikin kwana casa'in wannan hukunci da aka yi ke masa na shekara goma sha biyu ba zai yi tasiri ba a yanzu sai har an jira abin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. Shi ma wani jigon ɗan siyasa na jihar Zamfara, Dr. Sani Abdullahi Shinkafi, ya ce wannan alamu ne na ladan aski da tsohon gwamnan jihar Abia zai biya. Kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na cewa gwamnoni duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho. abu ne wanda abun wani ciki domin suna cutar talaka ka kwashe kuɗi ka zo duwata irin kama su akwa ibon duk ana ba gwamna wai miliyan hamsin miliyan arba'in ai zalunci ne wannan banda kuɗin da ka ta, hatta da ɗiyanka da jikokinka da taɓa ba wace kuɗin nan amma kuma ga mai sharhi abubakar aliyu umar wannan dai kukan kurciya ne wannan hukunci da kotu ta yanke wa wannan tsohon gwamna sanata kuma mai ci a yanzu Oji Uzo Kalu. Ni na yi farin ciki na yi murna da wannan al'amari domin tun baya a can da a ce ana yin haka in mutum ya yi ba daidai ba ya gane ya yi ba daidai ba a hukunta shi ko mun girmansa ko mun matsayinsa kamar yadda ake yi a shauran kasashe to waɗansu al'amura na maganar rashawa da cin hanci da wawure-wawuren kayan gwamnati a ƙasar nan da tuni ya zama tarihi to amma rashin hukunta su shi yasa in wannan ya yi ma yana ganin zai sha in wancan ya yi ma yana ganin zai sha to amma wannan ba ƙaramin misali ba ne kuma ya ishi waɗansu masu hankali da tunani ishara Sanata Oji Uzo Kalu shine babban mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma tsohon gwamna na uku da hukuncin kuliya ya hau kansa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.